sunana umar adamu ni mazaunin sabon kawo ne ko ce a nan ma aka haife ni na fara wannan aiki tun ina ɗan shekara goma sha hudu shekara goma sha hudu kaga na kai shekara ashirin da biyar ina wannan aiki to wannan da kuke gani muna kiran shi bola ne wasu kuma suna ce mai mai shan ruwa shine za ku gani yawanci ake sa shi a sokawai in aka sa shi in dai duk da zai shiga soka in shi kuma yana da karfin da zai rika shanye ruwan shi yasa wasu suke ce mai mai shan ruwa wasu kuma su kira shi bola da yanayin karfin shawar mata da wanda ake kira mai rai din shi ma kusan bambancin su zai da mai din shi wannan ba sai an sa mai wuta yake yankawa ba ana amfani ne da basira wurin yanko shi daga jikin misali idan kuka kalle shi shi ne za ga ya kewaye ya zo ya danna shi mere din kamar fatan shi ne kamar fatan mere ne to yawancin mutanen mu za ga Allah ya bada basirin da ake bi shi kuma ana cin shi ma ba sai an sa mai wuta ba saboda yanayin karfin shi bai kai shi mai ran ba shi ma kusan yadda ake abinda da ake da wancan ana yi da wannan amma ya danganci karfi ne karfi karfi ne misali kamar wannan ƙananan shi ma daidai yake da mai karfin a bugawa sai dai wannan akan sa rariya a tankaɗe shi akan samu dos wanda ake buga bulo da shi wasu a sa lokacin da aka sa interlocks da sauransu kusan duk aikin da ake da dos da yashi ana yi da dos din nan tun da yanzu duk wanda yake cikin garin kaduna ya san inda muka baro damuna da ya wuce yashi ba karamin wahala yi ba daga ƙarshe dos ɗin da shi aka dinga amfani wurin aikace-aikace wanda ake da yaki kamar wannan kamar wancan yadda muke da kan kuran bola kun gan shi ah, yadda muke da kan kura na mai ƙarfi haka muke da kan kuran bola wanda shine ake jefawa a cikin sokawai kamar yadda kuka gani wannan mai kaurin muna ce muna kiran shi kula wasu ce ganga wannan muna kiran shi ganga wasu ce mai kula wasu ce mai mai kauri idan ka lura za ga kaga yanka daga nan ƙasa kaganta yanka tun daga nan ƙasa abin da ya nan sama ya riga ya tashi ko dai wuta ne ta tada shi ko kuma zafin rana duk yana tada shi shi ne za a ga ake bi idan aka ɗaga shi da da liba ko cisi idan aka daga shi da liba ko cisi za a zo karkashin shi a sa mai wuta ne misali kamar haka ɗan juya kamar nan in ka sa mai wuta yanzu nan wannan in ka sa mai wuta yanzu haka za ka ga wutan in ta zafi sosai idan wutan ya yi zafi sosai za ka ga ya ɗauki tsaga tsaga misali kamar wacce wanda zan je yanzu in nuna ma zo ka ga tsaga misali in ka sa mai wuta ya yi wutan in dutse ya ɗauki zafi sosai za ga ya ɗauki tsaga misali kamar haka in ya ɗauki tsaga za a buɗa shi a sake sa mai wuta ya yanke har ya kai matsayin da za ga ɗan ƙaramin yaro ma zai iya bibbige shi ya koma abin da ake kira kan kura kaga wannan na jiya ne wanda aka sa wutan kaga nan da aka sa mai dama an sa ne domin nan wannan ya yanke wannan ma ya yanke yi wannan dabarin da ake yanzu ka kamar wannan ai ko karamin yaro aka ce bige shi saboda in ya daga hamma ya bige nan ya bige nan za ga ya sauka saboda ai yana kaman akan kamar Ilyas haka abin yake in ka san hanyar shi shikenan ka kama wannan in dai har zaka zo nan ka kafa mai ka dan bi shi a hankali kana dan dukan shi da ko karamin hamma ne za ga wannan yankan yana buɗawa shi kaga ba sai ka sa mai wuta ba yau zin wannan tsagan da yake da shi nan aka kafa mai wannan liwan dan bibbige shi di inda yake da ɗan tsaga ko ba tsaga inda ka takura mai misali kamar ka gana ko na ka zo ka ɗan kafa a nan kana ɗan dukan shi a hankali a hankali za ka ga zai ta sauka yana fita a matsayin kan kura wanda shi ake zuwa ana sawa a sokawai ko kuma cikon hanya inda in dai haka ciko da wannan kaga wannan in kai ciko da shi a hanya to mahadika ture za ga ta zauna ba ruwan ka da cibalbali dan da yawa mun sha ba shawara in za su yi ciko su daina sa jan ƙasa so jan ƙasa za ga zai zo ya caɓa hanya mai bi rai a ɓace a ƙafa da mota amma in je ka sa wannan in yanzu ka je ka ɗibi wannan ka ciko da shi kaga wannan saboda dutsen da yake tattare da sai ga hanya ya zauna lafiya kaga wannan da muke kira bola ko mai shan ruwa shine ake kwankwatsa shi ana buga shi ƙanana haka wajen buga shi da kan shi kan fitar da gari a garin ne ake samun wannan wanda muke kira dos shi kuma dos din nan ba abinda da yashi zai yi wanda baya yi komi wani lokacin ma mutane sun fi son shi akan yashi don ya fi yana ba da tsakuwa sosai a cikin shi ba kamar wani yakin za a gan shi ya cika laushi ba tunda wahalan yashin da aka yi dai wannan abinci kan shi ya san cewa an yi wahalan yaki shi ma yana da matukar amfani ta bangaren gine-gine Shi shine muke kira dos kamar wani akan ɗora ma tirela guda uku zuwa hudu wata ta dauki biyu su ne za ga ake fita da su ƙasan waje wanda ake zuwa sa jirgin ruwa za ga ana zuwa a ties da su da sauransu muna amfani da mashin muna yayyanka shi wanda muke so inda gwamnati za ta tallafa muna abin zai wuce haka aikin bai kamata ce ya tsaya ba saboda abu ne da yake bukatan kuɗi sosai an samu canje-canje ta ɓangaren yadda muke aikin da da kuma yanzu kaga da ai ba ma amfani da itace da yawanci an fi yin nakiya ne shekaru talatin da suka wuce nakiya aka fi yi wanda za ka ji shine take kara daga baya ka ga to ai nakiya tana cutar da mutane sai aka zo aka ce to tun da haka ne to a kwana tashi da hawataran har basirin a sa wuta ya zo ana ta jaraba sa wuta har aka waye gari yanzu ba sai an yi nakiya ba yan dabaru ne kawai za a yi in aka sama dutsen aka sai itace aka sama dutsen wuta za ka ga ya ba da abin da ake so sannan kuma ta ɓangaren kaga da kayan aikin ma sun fi wahalar da mu a kan yanzu saboda canji da ake samu yanzu ga yan ƙaramar guduma an ka samu za ta sa ka sarrafa dutse diyan ka ga dama to kawai abin da zan ce har yanzu babu canji ta bangaren gwamnati ne ba ta waiwayan mu ta bangaren tallafi kawai kullum za ta ce mu kawo ƙoƙon mu amma ko mun kawo hakanin da za mu ji shiru tun yanzu akwai abin da muke bukatan kaga yanzu wannan wanda muke kira bola in akwai kamar excavator za ta iya muna wannan aikin a sauƙaƙe excavator in ta zo za ta iya kacicela wannan dutsen ba sai mutum ya yi amfani da ƙarfin shi yanayin ta kacicela kaga mu kamar ta sa mana jari ne don zamu sarrafa shi a saida mutane su dan samu abin taɓa yanzu misali tun ina dan ƙarami na nake biyan kuɗin makaranta da wannan sana'a har na zo na je na dan shiga kwalejin ilimi saboda wasu dalilai allah bai sa na kammala ba bacin nan kuma yanzu mutane da suke karkashinmu aiko allah yawa da su don ka kamar ni iyaye na da kanne na duk kusan zan iya cewa ma sun dogara da ni ne sannan kuma kana zaune wani zai zo ya ce ma wani da allah taimaka min da kaza wanda shawarar da yake so kenan ba matasa don matasa da yake gani za ka ji wani mutum ya zauna ya ce ba aikin yi ya dai faɗa ne kawai kawai ganin daman shi ne ya ce babu aikin yi amma tabbas in dai zai shiga najeriya ba zai taɓa rasa abin da zai yi ba ai akwai abin da ba aiki ba ne amma an ka je sai ka mai da shi aiki da yanzu kamar yadda na gaya ma yashi ne ya yi wahala muka ga tutun da yashi ya yi wahala dutsen da muke fasawa bari mu sarrafa shi ya rika fitar da yashi maimakon mu niƙa shi maimakon mu fasa shi da sai mu niƙa shi ya yi gari sai mu tankaɗe ga an fitar da yashi a jikin shi to kaga duka wannan da da ba a san da shi ba daga baya ne kawai basiran ya zo tunda mutum ɗaya ya ga to ai tunda haka ne sai gashi yanzu wani ka ce mai baya shi zai ce to ka kawo mai muna kiran shi garin dos to ka duka wannan wasu abubuwa ne wanda ake kirkira wanda gaba ba mu san kuma abin da zai faru ba sakamakon canje-canje da ake samu amma tsakani ga ta bangaren tallafi gwamnati zai ta rika duba kusan kullum za ga akan kira mu taro akan ya za a tallafa mana daga baya kawai sai a karkata a ana tallafa ma wanda ma bai san komai game da aikin ba wannan ya faru ya fa kirga ya kamata gwamnatin za ta wannan kasance ta samu yarda duk wanda za zo su samu mutane mu da muka shekara arba'in a nan a ce ba wani kwakwaran abu da gwamnati ta zo ta muna kuma ta bangaren haraji ban yi tunanin akwai takardar da yake tsallake mu ba shekara sama da talatin muna biyan gwamnati haraji a nan to amma za ga abubuwa da yawa sukan faru wanda mu gaskiya ba a muna adalci wanda inda a ce tana dubawa hatta kayan aiki wani abin ai ba sai ta ba mu kuɗi ba ita za ta je da wakilai ne kawai a siyo a kawo muna kaga tallafi ne sosai inda yanzu wani ya zo koyan aikin ba kayan aiki zai ga to in dai sai na cire kuɗi masu yawa na siyo kayan aiki a goma na haƙura da aiki amma inda kayan aikin a zube sai kuwa mai ƙa'idojin ɗauka yi gaskiya wani yau in ya zo za ga ba za a gan shi ba sai bayan sati ɗaya in dai hada irin wa'annan da wanda sai bayan wata ɗaya zo saboda wani ya zo samu ɗan abin batarwa na biyan bukata zai je kwanciyar shi a gida amma dai in jimla ne gaba ɗaya za mu iya kawo mutum dubu hudu idan jimla ne mutane da suke cin abinci a nan za su kai abin da ya haura dubu hudu ma tun da za ga masu abinci ma a lokacin zuwa musu bai ba za ga sun zo sun cika na wurin duk cikin neman kuɗi ne misali kamar wancan wanda ake kira tifa ta za ga yadi biyar ne zuwa yadi shida ake loda mata yadi biyar kuma akan buga cikin kwana biyu zuwa uku ne wanda za ga ne ake yin kankare rim din nan da ake sama wanda ake na hanya interlocks da linta haka in za a yi linta duka za ga da dakin ma da ake na gidan sama duk da da ƙananan dutsen ake sai kan kura ne za ga kamar za a gidan mai akan shimfiɗa shi kan kuran za ga hawa biyu ne akwai mai kauri akwai kuma wanda muke kira flat shi flat shi aka fi shimfiɗawa a gidan mai amma mai kauri an fi sa shi inda yake fadama ne saboda in aka zuba shi za ga ana zuba mai kankare to yana da wahala ruwan ya rika zuwa yana tsaga gini dan kamar abuja na ga suka yi kokari yana da wahala ga mutum zai yi gini ba tare da ya sa kan kura a ƙasa ba ko ina ga doka ne ma gwamnati sai to kaman kaiwa kuma ina ga dutsen nan akwai shekaran da aka dinga ɗiban shi ana kaiwa lagos ana sawa a jirgin ruwa ana kaiwa ƙasashe to ba mu san abin da ya hana kaman wannan bulo ɗin wanda kamar wancan bulo wanda za mu zagayawa can baya ku ga samfur ɗin shi wanda aka yanka ba a zuwa an ɗauka ba ana ta ina ga tireloli sun fi ƙarfin hamsin wanda aka ɗiba an ce an tafi da su lagos za a zuba a jirgin ruwa ko za a kai akwai ƙasan dai da ake kaiwa su kuma suna yayyankawa suna fitar da tiles ɗin wasu kuma wasu bulo din idan aka yanka su ana zuwa ne kamar inda ya gagara ta bangaren datsa ruwa su ake zubawa manya sai a jera su yadda ko ruwa ya zo zai canza direction kamar yanzu in kai yanki bulo din nan guda hamsin ka je ka jera su a rafi to ko ruwa ya zo zai canza hanya saboda nauyin su kaga ba zai iya ture su ba to duka akan yi wannan baci nan kuma mu Allah ya ba mu baiwan dutse mai mai fuska zanen shi yakan sa daga jiho ba, ba jihan da ba a kai dutsen nan wurin inda kwarin malali ne babu jihan da ba a kai wannan dutsen akan ɗauka tun daga nan har zuwa kano abuja fatakwa da sauransu saboda yanayin Allah ya sa yana da fuska koya in dai ka manna shi a jikin gida za ga yana ba mutane sha'awa to kaga kenan mu ba kalan motar da ba ma daura mata kaya tun daga kan tifa tun daga kan pickup har zuwa har zuwa trailer tun da wani lokacin ƙananan da ake bugawa ko kan kura su ma akan kwasa a kai wasu ƙasashe ko kuma wasu jihohin nan dan Nijar mu kaman abin ya saba ma yanzu haka zan iya kira ma mutum kusan shida kwasomi na ne na Nijar da ina mamakin shi Wai Nijar ba dutse ne tunda ai akwai akwai 'yan kasashen da yawa da za ga sun zo nan kuma aikin suke dan kamar wani babacin da muka baro kaga daga can yake zuwa nan da 'yan watanni za ka ga ya koma to na sha ce mai can babu ne Eh dai ban samu wani kwakwaran amsa ne dai eh gaba mu muna rawa ne karkashin wannan abin da ake kira um, wannan ba kungiya ba ma'aikata ne ta ƙasa ma'aikatan haƙan ma'adinai ministry of mines and solid mineral resources a ƙarƙashinta muke kuma duk harajin da muke biya muke ba gwamnati a ta ne muke biya akan kira mu taro wanda gwamnati ne ta shirya a tsab domin ta bada tallafi amma daga baya sai abin ya sha ruwa kaga kusan suna akwai agajin da suke bamu amma kuma dai ta bangaren tallafi ne bari baka wani misali kusan duk wanda zai shigo nan muna da ciyaman namu wanda kusan duk wanda ka gani a aiki nan karkashin shi yake in bako ne zo zai je same in ya samu misali in wani ya samu za ce a kai shi wurin ciyaman ciyaman zai ce daga zai mai tambayoyi daga ina kake ina ne garinku da sauransu in bai da wurin kwana bayan an gama bincike in muna da wurin kwana za mu ce mai to ga inda za ka riga kwana in babu za mu ce je ne wurin kwana mu dai muka gama tantance shi muka tabbatar ba ɓata gari ba ne shi ne za mu ɗauke shi a matsayin mai aiki don mukan yi ɗan wani dabara muna da a mu za a ga muna ɗan tattara bayanan mutanen da muke aiki da su misali a ce wani ya zo daga gari kaza in ma yana da 'yan uwa da numbobin waya duk mukan an samu sa su a cikin wannan takaddun. domin tsaro kaga yanzu misali akwai wanda suka zo shekaran jiya daga katsina sai suka zo da bako in ce to su je su gama ciyama da suka je suka gama ciyama ciyaman ya sake turo su na ce in mai abubuwan da ya kamata in ɗauki sunansu in ɗauki sunansu in in ba su wannan in ba sa hannu sharuɗan nan wurin su in sai dole don ma in ka ga mun ɗauki mutum ko sai in ya ko ya taɓa yin aikin a wani wuri ko kuma ko bai taɓa yin aikin ba za mu karanta mai mu kafin mai tabbatar ya fara aiki anan nan amma sharuɗan nan kamar na zamantakewa ne yawancin shi da bin ƙa'idojin ƙungiya in ba haka ba in muka bar wurin karazibe to kowane irin mutum ma ya ga dama zai zo ne ya fake to kaji wasu ƙa'idoji da muke bi wurin ɗaukar ma'aikata shi yasa ma muke sanin yawan ma'aikatanmu tunda kusan duk shekara mukan samu ƙari sama da mutum ɗari zuwa ɗari da wani abu sukan so daga sun kama wannan aikin da ƙarshe wani in ya iya zai ga koma can yankin shi garin shi zai ga a don ina gama nan duk wanda zaka ji ya ce ma ya san aikin nan a wani wuri sai ka ji dole yana da wahala ka ji bai kira ma nan ba saboda nan ne uwa na duk wani mai aikin nan kusan duk wani ci gaba za ga daga nan ya tashi to kaga tunda ai za ka iya zuwa yanzu katsina ko kano ka ga ana wannan aiki amma an ka tambayi mutane nan wurin ya gaji mutane ce ma kwarai ya san nan wurin ko bai san nan wurin ba in dai aikin ne za ka ji ya ce zaka ji na bada labarin nan eh ga ma so shi shigo wannan sana'a ta kofa a buɗe take duk wanda ya ga yake da sha'awar wannan sana'a mu kofa ma ba ba ma gudun bako duk bakon ya zo namu ne sai dai in shine ya zama ba namu ba daga baya sai mu rabu da shi eh duk wanda ya zo a matsayin yana so yana so ya koyi wannan aiki dole sai ya rijista da kungiya na farko kenan eh a wannan <laughs> kawai dan na fom ne wanda kuma wani na fom da ya yi ba wasu kudin a zuwa gani ba ne wani ma an ga ga yanayi kawai za a ba shi kyauta ya cika don gaskiya sai dai kawai in yi kira ga su sauran abokanan sana'anmu sakamakon yaduwan da sana'anta ya sa ma kamar mu farashi da ya tsaye da farashi yakan dan ba mu ciwon kai daga abinda muke sayarwa shekara goma da ya wuce har yanzu bai canza ba kaga baya akwai matsala babba ma wanda inda za sauran abokanan sana'a yadda nan muka rike farashi su ma ce sun tsaya su riga farashi kaga ba karamin cigaba ba ne amma mu kamar yadda muke nema dole akwai abin da inda gwamnati za ta tallafa ta zuba kai ta sa hannun jarinta ma ko kuma wasu dai masu karfin inda za su sa hannun jarin su tunda yanzu me yasa aka daina ɗaukar wannan abin 'yan shekarun nan aka daina kaiwa lagos kaga akwai matsalan da ya faru wani kila ko su ko masu daukan ba sa cika ka'idoji da sauransu wanda kaga wani wani abu ne wanda gwamnati ne ya kamata ta shigo ciki ta tallata wannan abun a duniya tunda wannan kadarin nan a kasanta yake kuma wasu kasashe har su nuna sha'awa lokacin me kamata ya ta goya ma abun baya ta goya min abun ba a ci gaba da ɗiban wani abu kaga na farko kuɗin shiganta zai karu tunda da wanda muke biya nan in aka je fita da shi kaga sai an biya baci nan aikin yin da zai karu fa to an waye gari sai dai kamfanin da suke sarrafa shi a cikin gida ne kawai suke suke zuwa a yi yanka masu ɗauka su je su fita da wannan tais da ake to amma inda sun samu ne dai gwamnati mu dai muna neman ta shigo ciki ta ba da tallafin da abubuwan da ake yi da wanda ya shafi kamar fitar da manyan duwatsun nan a ci gaba da yi mu kuma ta tallafa mana ta bangaren kayan aiki mu daure mu riƙe wannan sana'ar namu hannu biyu domin a yi ce kai sai sana'a kaza za ka yi domin ka samu rufin asiri za a waye gari ka waye gari ba ma ka da wani aiki yi sai ka ji mutum ya zo yana ce amma yau aka wayi gari ka rike abin da ya zo hannunka to insha Allah za ka ga in dai rufin asiri ne za ka kasance cikin rufin asiri na lokaci mai tsawo ba tare da ka zo kana ƙasa kana ɗan durkusa ma wani ba kiran da nake da shi kenan ga abokanin sana'a na da sauransu. Oh,